To jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirinmu na shirin mata. Shiri ne da ke zuwa muku daga Kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Yadda kuka sani sunana Karima jini ce mai gabatar da wannan shiri kuma har yanzu ina nan tare da abokiyar aiki na wato ita. Fatima Abdullahi Nuhu masu kallon mu barkanmu da warhaka kuma barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin na mata. kuma muna fatan za ku zauna a gaban talabijin ɗin ku zab don ku ga yadda shirin zai wakana a yau to yadda muka saba muna da labarai ne da za mu karanta akan abubuwan da ya shafi mata amma dai kamun mu fara za mu ɗan dakata kaɗan mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu shiga cikin shirin gaba ɗaya a dakacin mu madalla masu kallon mu barkamu da dawowa cikin shirin na mata wanda yake zuwa daga nan kaftan tv hausa da kyanan babban birnin tarayyar najeriya abuja kamar yadda kuka sani dai shirin mata shiri ne wanda yake duba da kuma tattaunawa akan abubuwan da suka shafi mata inda mukan cira maudu'ai daban-daban mu tattauna akai daga bisani kuma mai tsokaci mu rufe shirin wasu lokutan kuma mukan shiga kafafen sada zumunta yayin da mukan ciro wasu labaran wanda wasu matan suka wallafa wanda suke neman shawarwari wanda mu ma mukan tofa albarkacin bakinmu daidai iya gwargwadon saninmu daidai iya fahimtar mu kuma daidai iya gudunmuwar da muke ganin zamu iya bayarwa wanda a yau ma muna tafe da wasu labaran wanda za mu karanto kuma za mu ba da shawarwari daidai iya da muke ganin za mu iya wanda hausa suka ce dai mai shawara aikinsa baya ɓaci duk mai neman shawara aikinsa baya ɓaci. to a tare da mu dai muna tare da bakuwa wanda za mu tattauna waɗannan muhimman al'amari wato ba wata bace illa farida ibrahim lau da ita ne za mu kasance a cikin wannan shiri na yau inda za mu tattauna wa'innan muhimman batutuwa da suka shafi mata. to barkanmu da warhaka barkanmu da warhaka malama <laughs> farida malama farida kin yi kyau gaskiya <laughs> mm, nagode gaskiya ai kuwa ta mu naga yar gayu ce yar gayu mm. ce kin ga tun da karima yar gayu kin ga wanda ta fi karima kin ga tun da yau ba rutu bari in dira kan bakuwa eh, da ita zan fara <laughs> wato to masha Allah kawai mm. abin da za mu <laughs> na gode mm. kin san muka zauna a nan mukan tsokaci wa mata a dinga gayo a dinga kwalliya a dinga mm. tsafta a dinga waye to mm-hmm. kin gani ai daga nan ma ba ma sai ke <laughs> magana <laughs> yau ba wannan na sai yau ba wannan na sai to barkan ki da shigo a cikin shirin mata wanda ina ga shi karan ki na farko na shiga cikin wannan shiri <laughs> baki ba mu taba gaskiya ina ga gayyata ki ba wanda kuma muna sa ran in mun kare nan gaba ma mun kara tura goron gayyata zaki zo ki ba da take gudunmuwar to bari duba labari na farko wanda ina ga da shi ya kamata mu fara wanda wannan ta ke magana cewa ta ce suna tare da saurayinta wanda har ya zama na cewa sun kusa su yi aure wato an kusa a yi irin sa rana kawo kayan mm-hmm. aure kaza da kaza da kaza to ana haka sai ga kuma matsala ta zo ta faru ta ce wanda ita a cikin tsarin kamar dangin shi saurayin ko familin shi ta ce suna da wani tsari ne wanda su gaskiya ba a barin mace ta yi aiki su a tsarin su haka tarbiyyar gidan su mijin ya taso duka matan yayyan shi matan yan uwan shi waye duk macen da suka aura su ba ta yin aiki a haka su tsarin yake to sai take maganar ta ce ita abin da yake damunta which ita ta yi karatu hmm. kuma karatun ma medicine ta karanta ta ce babban matsala a nan ta ce dama irin kamar ta karanta irin su chemistry biology da dai sauran dai wasu courses wanda dai ba wani abu ne wanda zaka ba al'umma gudunmawa ba dai sosai kamar dai medicine ta ce da da sit a duba a gani kuma ita kamar tun da kin ga soyayya ya riga da ya ruɗe ta tana ganin kamar za ta iya afuwa ta wannan bangaren amma ta ce iyayenta tana ganin ba za su taɓa yadda sun kashe kuɗi sun ba ta dai irin kin gane gudunmawa sosai mm-hmm. har ta kai ta kai ga wannan gejin karatun ta karanci medicine wawa kin san hidiman shi da wahalan shi mm-hmm. har kuma ya zama da cewa ta kammala an samu abin da ake so kuma sai da ya zo bangaren da za a mora ta ba da gudunmawa ita ma ta mori karatun ta duk wannan wahalhalu da shekarun da ta yi tana ta wannan faman kuma sai a ce kawai za ta kare as full housewife <laughs> to duka ta yi wannan magana ta bangaren to mm. amma a yanda take labarin sai ta ce shi mijin tsakaninta da shi shi bai damu ba shi irin his okay za ta iya aikinta gaskiya shi bai damu ba amma kamar zai shigo musu da wani sabon abu ne cikin family mm. tunda kin san akwai wasu dangin da zaki ga 'yan ra'ayin riƙau ne kawai su in dokan haka yake haka za a yi ta tafiya babu wanda ya isa ya zo ya canza ta to a nan rigiman take in ita da shi za a bar su shi ba damuwa ya ce ta yi aikin ta shi bai damu ba to amma kuma matsalan da shi iyayensa ba za su yadda ba yana da yayye wanda matansu su ma sun yi karatun kuma haka aka don da su suka zauna suke ta zama auren sai daga kanshi za a fara to sai kuma magana na biyu <laughs> kin watsa ku kafin na gaskiya <laughs> gaskiya kin watsa ku barin karkare zan baki ba shi dama barin karkala <laughs> labarin zan baki dama ki yi baje yanda kike so ki bayanin ki mm. to ita ta ce tana son shi sosai kuma wallahi to rabuwan da shi dai sai dai in babu yanda za ta yi amma mm-hmm. ita gaskiya ba ta son ta rabu da shi amma ita yanzu shan shawara take nema a nan me ya kamata ta yi a'a ta bar wannan karatun da ta yi wanda bangare ne wanda ta karanta ba ita kadai ba ma al'umma zai ba wa gudunmawa mm-hmm. taimako ne wanda za ta fita ta taimaki al'umma shin ta bar wannan abin ta haƙura ta je ta zaɓi kawai sai ta je ta zauna ta zauna ta aure ya ya ire malama farida na ga <laughs> bakin ya gaskiya ya gaji da motsawa <laughs> Allah Allah in yi magana yawwa mm. mm. ni gaskiya um, amina wa view din mm. ni ina ga kaman he's just trying to bring her in in ta shigo lokacin ne zai hana ta aikin Mm. lokacin ne zai bi familin ta for now yana so ne ya rude ta ya ce shi a nashi eh, zai iya eh, bari ta wani matsala so eh, lokacin da ta shiga mm. lokacin ne zai ce a'a ba za ta yi aiki ba and to be fair ba iyayen da za su yarda gaskiya shekara nawa tun mm. primary school secondary school mm. university mm. kika gama kika tafi uh, medical abin da medical school ga kuma tsada komai ga tsada di trauma karatun su fa daban ne wallahi because i have a niece duk ta lissafa tana um, tana do tana kokari dai ta kanta maintenance but tun daga yanzu yanayin karatun da take you know that it's not easy mm. gaskiya kusan kwana take tana karatu haka aka ce wallahi tsakar dare sai ki gansu kamar aljanu da littafi suna da gaskiya so can you imagine ki gama duka waɗannan mm. sai ki zuba ba aje ki a gida eh ki ta girki ki zama dani kenan da nasu ma yara da kuma shi a ah. gaskiya gaskiya ya nema wata ita kin ga ma wannan bangaren ta duba ba ita damuwanta ma ita ta dauke shi ma ba wai wahalan da ta sha ba kaman wani abu ne wanda zaka ba da gudunmawa wa eh, al'umma taimako ne mm. tunda kin ga bangare ne na taimaka marasa lafiya mm. wanda zaka zaka bada taimakon ka ka bada taka gudunmuwar idan mm-hmm. al'umma tana bukata musamman mata sosai mm. mm-hmm. sannan fa mm-hmm. na kankanin lokaci ne it mm. disappears sannan yana zuwa ne ya tafi so now tana ganin kamar ba ta iya rayuwa babu shi ba tana ganin kamar the love is everything but trust me with time zai na raguwa lokacin din ne by time ta zo gida tana zaune shi every morning yana tafiya aiki his independent and everything tana zaune a gida za ta fara regretting ko kuma nan a gaba zama ya zama irin 5 years 10 years za ta fara tunani why did i waste my education on this mm. na yi karatu sannan kuma banda da mm. aikin yi ina zaune by the time za ta ga mata yan uwanta a achieving something mm. ita tana zaune ba abin da take yi ko da namijin zai dinga bata kuɗi like sosai no matter how much kudin ta nan is important let her make her money let her be mm. independent kan nan da shi zai da ake a gida babu there is nothing mm. like that love will disappear with time in ta zo ta shiga wani za ki ga tana shiga ma daga wata ɗaya za a fara rigima mm. wata biyu to as time goes za ki ga soyayya ya fara gwa hali na fitowa so lokacin za ta fara tunanin amma kana ma dan aikin ka kana fita kana ragewa kana rage stress zaki ga wani sa'an akan samu sauki to mhm. amma kin ga kamar ita yanayin irin nata ma kin san irin kuma su aikin su yanda yake mhm. shi ma wanda zaki ga auren su zaki ga mazan sai masu hakuri wanda zaki ga ba su da time din maza kaza mhm. kaza kaza kullun tsakan dare ma an tafi an ce an je aiki duka irin wa'annan abubuwan to ina ga shi ma to iyayen ma maybe za su duba irin wannan bangaren shi dangin mijin nashi su ga cewa ita kin ga abin da ta karanta mm. kuma abu ne wanda ba lalle ta ba namiji namiji daman shi yanda ya kamata ba yanzu mm. akwai shifts mm. yawanci eh. asibitoci matan aure ba a ba su night shifts because an san suna ko suna da miji ko kuma suna da yara eh. ba a cika ba su night shifts ba wasu kuma don iyayensu ba su bari su yi night shifts eh. asibiti ma suna considering wannan maza ne wanci zaki ga ake ba su night shifts suna aiki da daddare yawanci mace za ta yi daga safe zuwa yamma ta koma gida to kin gani gaskiya ni da shawara na babu <laughs> kacce ma magana amma amma Farida kina ga duk soyayya nan da aka sha sai a ce kuma a haƙuri <laughs> Fatima kin san soyayya idan aka fara da farko yana da daɗi mm. amma a yi shekara ɗaya biyu uku za ki ga yana raguwa gaskiya farida ne mm. soyayya na raguwa so in mutum zai aure ya tunanin ahead ba ma yau yau inan irin soyayya abin da zai sa muku zaman ya dora ya armashi ya yi barin shi da kanshi idan mm. kina aiki baki zo mm. mishi da yau ba ne na magi ba ne na anko ba he value you eh. ba duk lokacin da baki aiki kika zama mishi liability mm. kullu amma amma kina kallon zero ko arewa amma. <laughs> ba ni ba ni din yayyawa shi kanshi zai fara kullun sai subscription eh. <laughs> kati ya kare kati baki da shi anko baki da shi na kallon ma baki da shi amma amma yanda ta faɗa a yanda ta rubuta a labarin ta ce a yanda tsarin nasu yake wai suna yi mace komai matan oda incan din zaki gansu dai suna living ok ba damuwa waye waye dai ana musu komai scam. <laughs> ana musu komai amma idan kin tambaye su akwai abu daya ko biyun da su ma ba sa jin daɗi su buɗe baki su je su ce ma mai gidansu ba ni kuɗi hmm. kamar akwai abin da kike so ki na mace da kanki ba sai kin hmm. sami namiji kin ce ba ni kuɗi wannan idan kin zauna kin bincike kin san akwai abu ɗaya ko biyu da ba sa samuwa hmm. inda ce suna aikin kansu da kansu za su je su siya ma kansu so wannan auren gaskiya yadda ta ce scam yanda ta ce wato su matan ma da ana musu komai da komai akwai ranar da za su gaji na taba baki labari a nan mm. na wata eh, abokiya ta da ta aure wani babban mutum mm. yana da kuɗi ba abin da baya bata daga farin auren su rana ɗaya kai mutum na ya daina magana da ita ah. baya magana da ita in ya dawo zai dawo da dare zai bacci ya tashi fita wani rana kai ta same shi mene da amin ya ce ki nema aiki na gaji da ganinki ba na ma son kuɗin ki dai dinga fitawa ikon Allah kawai ta fita ta fita mm. kawai mm. ya ce ko dubu hamsin ne ake biyan ta kawai ta ce komin da take so eh, kawai ta fita dai dinga fitawa mm. so kin ga waɗansu maza za su iya gajiya kawai ba ma don kuɗin ba gajiya ganin fuskan ki kowane rana kina da ya fita ya fita kina nan ya dawo kina nan kullun kina nan kullun kina nan another thing ita ma ya kamata ta duba is matan yayin nashi me suka karanta Mm, bekan ya ta ta faɗa eh ko kuma dai kawai dai an yi eh. secondary ne ko an fara university aka aje gaskiya dan kin san karatu iri iri iri iri ne a sadar ma wani irin makaranta suka je mm. Mm. maybe ita ta je private school ana biyan wani 1 point something a matsayin abin nan tuition fee nata su kuma maybe sun je wani college of waye ana <laughs> so like amma karatu duk karatu ne ai <laughs> to duk da haka amma akwai wani stress din ya fi wani mm. kuma another thing da ya kamata ya yi tunani shi ma ya consider iyayenta tunda shi mm. ya ce iyayen shi ne suka ce kowa da za a mm. aura ka ta yi eh. to ita na ta wato karina kin ga ɗaya labarin da zamu shigo shi ma yana kusan shige da wannan ni mun sha faɗa a nan domin muna karanta labarai masu irin wannan sarƙaƙƙiyar shi ɗaya labarin kin ga wanda take magana kusan ina ga ko wancan satin da ya wuce mun yi irin magana muna cin karo da irin su shi ita wannan sauran ita ma suna ta soyayya har an zo za a ina ga ko an sa rana ne ko ya ne ana ta maganan aure a shirye shi eh, mijin kanuri ne ita kuma ba kanuriya ba ce ba to sai zama na cewa dangin shi suka ce ai alafar wa wa in ba kanuri ba ba zai yi wannan auren ba kuka wiwiwi sun shiga uku zai kawo musu masifa cikin gida ka zaka zaka zaka zaka nema aure ma baka tambaye me shi ne maganan da muke to kamar yanzu kin ga maganan nan da kin ga idan kika kalla shi ma ya yi shirme da har ya shiga soyayya da ita ya san medicine take karanta sun yi spending eh. yes suna soyayya ya san ba za ta yi aiki ba dan me ya ci gaba da soyayya da ita haka kin ga kamar wannan mm. kin ga kamar wannan ita ma dan me ka san cewa komo nan mun san cewa hausa fulani mun san kanuri ba sa auren wani oda tribe in ba junansu ba mu ma mun san da haka mm, bari mu je hutu <laughs> mu dawo to jama'a masu kallon mu yanzu dai za mu dan dakata kaɗan mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu daura daga inda mun saya Captain TV Hausa muna fatan dai kuna biye da mu kuna jin inda tattaunawar tamu take kasancewa kuma idan a yanzu kuke kasancewa da mu ba mu riga da mun yi nisa ba don muna rukuni na biyu kenan wanda kuma muna kan labarin mu na farko kenan to mu da dawowa yawwa to kamar magana da nake nace ce zaki ga ni akwai abin yana daure min kai hmm. yanda zaki ga masoya an zo an shiga soyayya sai a zo daga karshe ana maganan ya za a ya za a hmm. kamar yanzu ni na taso a gidanmu zan ce na san tsarin gidanmu na san abin da in na ka za a karba na san wanda ba za a karba ba wai kai sai ka je kai engaging kanka akan abun da ka san idan tafiya ta yi nisa fa ko za ka mutu a gidanku ba za a yadda ba sai ka je ka saka kanka a ciki yanzu kin ga kamar shi wannan din kamar kuma kin ga zancen faridan ya dawo mm. mayaudari ne tun da dan me ka san ba aiki a gidanku za ka je ka dinga soyayya da wacce take karanta medicine amma ta yi shi already a graduate tana aiki ne zai sa ta bar aikin ko kuma dai tana so ta fara aiki a'a kamar tana aikin a labarin gaskiya tana mm, aiki ne amma ta sun yi aure eh, wai za ta bari za ta bari in dai har a tana aikin din kuma mm. kake zuwa kuna zance ko kuma mm. kuna hira da dare then you definitely have your time a gida kin gani shirme kenan hmm. to kin ga kamar kuma tun farko ya mm. sani bai ma gaya mata daga fari ta san cewa mm-hmm. haka ne gidanmu suke ba haka tsarin eh, yake akwai mm. conditions da dole ne in za ku yi nema mm. dole ne eh, ka faɗa mata ta faɗa yawa ba kawai ka zauna ana dariya ana eh. soyayya sai rana a zuwa shokin ɗinku da labari lokaci ɗaya ku mm. za ku to kin gani ita ma wancan next labarin shi ma the kusan wannan damuwan ne mm. shi ma wai ga yaren shi su ita ba za a aure ta ba to hausa fulani ce a mecece mecece kaza kaza kaza ta ce kamar ta mutu haka take jin zuciyanta abun dai shi nan dai ta dai haƙura ne ta <laughs> ta danne amma shi ma ya san yaren shi me zai kai ka fatima jos jiya din nan ba ma da nisa ba muna nan tare da wasu ana magana budurwan shi tana gurin shi ma yana gurin to ba su yi aure tare ba sun yi soyayya ne sai suka rabu mm. sai tana tambayin shi ce me yasa asalin ma ka fara da ni tun da ka san shi inyamari ne hmm. ita kuma yar arewa ne sai ya ce mata irin wani akwai san zai dore eh, ba sai ta tambaye shi ta ce mishi kai ka sani daga farko cewa auren nan ba da yi ba me yasa har ka zo ka yaudare ni har mun yi soyayya kana nuna min zai yiwu kana nuna min zai yiwu mm-hmm. sai lokacin haske ya zo gaban goshi <laughs> wallahi ya fi zafi <laughs> sai ta ce mun <laughs> wai a'a wai wai mamansa ta ce in ya aure yar arewa sai dai ko ta kashe ah, eh, mata abu ya karfi magani ko wani abu ta kashe abu ya karfi ya yi yuzin nata ne kawai to kin ga abun kenan yaudara ne sun riga sun san cewa ba zai faru ba amma sai su zo su ce miki a ina hmm. son ki ita ma da ta yadda hmm. she should have herself to blame mu ma muna da matsala za ka dauke shi ki kai gidan gidanku ba kin kin kawo inyamuri zaki aura to ai ba lalle bane babanki da so me yasa ke ma zaki biya mishi kudin gai tun daga farko sai ki ga babanki ke fa ga eh, wanda kuke soyayya da shi ko mamanki hmm. dan akwai wani baban da in kika kai mishi magana zai fasa miki goshi <laughs> sai ki fara zuwa gurin mamanki eh. ce to ke fa gashi gashi wanda in ta ce miki a'a sai ku rabu kawai kowa kawai kama gaban shi kama gaban shi tun haduwan farko kafin ma abu ya nisa ba wai sai abu yayi nisa ki zo kuna kame kame ba to Allah ya sauwake bari mu duba labari na gaba wannan ta ce mijina ne ya ce zai kara aure ta ce wallahi abin ya dame ni na kasa haƙuri ta ce ina da tsananin kishi na kasa cire abin a raina ta ce har yana nema ya zame min damuwa ta ce ko tafiya nake a hanya ina tunani bana bacci kullum kuka nake da bacin rai bana son shiga haƙƙin kowa ina son na zauna lafiya cikin farin ciki don allah ina iya rabuwa da auren don samun nutsuwa da kwanciyar hankali don allah ina neman shawara don allah <laughs> ikon allah ta ce ni kan ba zan hana shi aure ba saboda allah ne ya ce su yi kuma ita ma ba zan so in mata bakin cikin samun miji ba kuma ban san kaddarar da take tsakaninsu ba ta ce ni kuma zuciyata na da rauni ta ce ina ta kokarin in ba zuciya ta haƙuri amma wallahi ban iya ba don allah mai shawara to it sounds like tana da haƙurin kuma tana da hankali dan kin san ba kowa bane za ta ce wani a ah, barin mata rowa miji in yi waye waye we can be selfish mm. mata rowa mijin mana ta je ta samu a wani wuri mm. so the um, ni <clears throat> shawarar da zan bata mm. is ta sa ranta hakuri kawai ta zauna hmm. wanda zai kawo ba akan ta za ta zauna ba kowa kuma halin shi ne zai aje shi a gidan miji in ta ga ba za ta iya ba to i don't even know me ma zan ce mata za ta iya ba because ai anan ta nuna ba za ta iya ba shawara take nema ta ce ita ba za ta iya ba shin zai iya yiwa ta hakura da auren wato kin ga kamar yadda kika kika bada maganan ta hakura ta zauna din shine zai fi wannan zafin a farko ne kin gane idan ta haƙura ta danne kuma aka yi ɗin aka yi waye zaki ga duk ta zo ta manta amma a farkon nan idan ka riga da kai ka tobara shine ka zo ka gina wa kanka wani da na sani wanda hannu har abada mm. wato da safen nan da na tashi na ga a group ana ta tura wani wa'azi da ake wata mata yanda kika ga haka ta rubuta ma wani malami ne ta rubuta mishi na gaina wannan wa'azin ta ce dan Allah addu'a take nema a bata na kishi ta ce tana da zafin kishi kamar yadda matan nan ta yi wannan rubutun ta ce ina da zafin kishi na yi duk irin addu'a da zan yi in ga samu wannan sauki amma abin ya gagara don allah wani addu'a ne za a iya bata ta daina irin wannan to sai mata kowa mata yana ta commenting yana ta commenting har da wanda suka je su ma kishin nan ya sa su suka yi ka katobara wanda ya zama musu regret na rayuwarsu su ma suna ta kwamenta abin suna a aiki shi nan masifa ne Allah da ya sa mu fi karfin zuciyar mu Allah ya wa Allah ya waye akwai wadda na gani auren ne mijinta zai yi sun daɗe da mijin har kun haifi yara manya-manya suna university wasu ma sun gama university kaza-kaza ya je aure to da ya tashi ma dai auren kin san maza wani sa'in yadda ma in wulakancin su ya so ya je ya auro sa'ar babba yar tashi mm. sa'ar yarta ta fari aka ce tare aka aikin gama mata mutunci da bi auro sa'an autan shi ba <laughs> lallai kan to ai wai wannan child abuse ke aikata <laughs> to ya auro ita fa kin girma kina da yaranki yaranki manya har yana fita da yaranki waje su karatu baki da wani damuwa kaza kaza mm. yana kuma yi muku yanda ya kamata kuma mutum ne mai son ƴaƴansa mm. ba wai zai watsar da ku ba ta dinga bori matan nan ta dinga abu ta dinga abu a yarinya kankanuwa mm. da kin haife ta a lokacin nan ba irin shawarar da ba a bata ba ta danne zai wuce ta danne zai wuce take ganin ina sai ta zama kanta ma kamar ya bin in ta zauna ta yi ta surutun abun ta yi ta maganan abun ana ta bata baki wallahi sai da ta san yadda ta yi ta lalata auren nan duka duka ta lalata auren shi bai yi ba ko kuma ita ta lalata nata ya yi auren shi har yarinyar ta haihu ta kasa zama suka zo suka rabu suka zo suka rabu ta ta ta hana shi sakat abubuwa suka ki ya zo mata saki na ga aka yi ɗaya biyu maybe dama sun yi yan sake saken su aka zo aka kawo ƙarshen auren auren ya ƙare sai kuma bayan auren ya ƙare sai ta da cikin hankalinta mm-hmm. ta da cikin hankalinta tana to ita ko zaman 'ya'yanta ne ma ta yi da can da ake ce miki ba dan ƴaƴan ake ce miki ki eh, zauna ba dan ƴaƴan ake ce to wannan da ita ce sa'ar babbar yarki ita ce za ta rike miki ƴaƴa wanda har da maza mm. aka dinga nuna mata aka ce mata ko dan ƴaƴan nan kin san me ki masa banza ki kyale shi ya je su ta yi da matar mm. na kwana biyu ne ita ma mm-hmm. ana yi ta kasa wannan haƙurin ta kasa ta dingai ta dingai sai da ta zo ta tsige auren to yanzu idan kika ga rayuwanta abin tausayi kuma a haka ta je ta lallaba ta je ta yi wani auren don ta dawo mishi kuma ya ki ya mai da ita an buga an buga ya ce mm, mm. ko don saboda yaranta ga yara 'yan mata ga samari an sake su kawai suna watan gaririya ita tunda wannan yarinya ba ta iya rike su ba ita gaskiya ba ta iya rike su ba a shekarunta inda har babbaɗin ce dai yaranta na university and everything mm. ya kamata ta san cewa haƙurin da ya maybe shi ɗin ko ko yaran ka ma suna suna rarrafe ne mm. ka haƙura ka zauna a ranka tun da wani lokacin ba wai tana zuwa ta neme ki da so kin ga ba gida ɗaya ba ma ba ma gida ɗaya ba you can never mock a pain that you've not been through hmm? ita kadai you can never mock a pain that you've not been through haka ne eh maybe ta san me yake mata ciwo ta san sacrifices ɗin da ta yi making a wannan relationship ɗin hmm. so for him sai da har yaya suka kai wani level ya zo ya ce zai yi aure ita mm. kaɗai da san what she went kuma what she's going through ta ga kin san kuma ba mata suna da wani damuwa wai sai su dinga cewa su sun yi hakuri da maza mazan nan ma fa suna hakuri da matan nan fa duka da juna ake hakuri fa ya kamata mata ma su dinga duba amma kin san me zaki duba mm. in her defense mm. kamar yadda na ce ita maybe zaman din will be worse than fitanta ai ba ba wani west fa ana hmm. stories na ita ne babu ɗaya ba ita kishiyar ne ba ta so na mata wasu suna kashe kansu ko kuma wasu suna wani eh. masifan din ba hmm. akan yanzu ki aurar da yarki a gidan mije mata zafi ta kashe kanta ba gwara ta kin san menene kin san wannan ki kalla hmm. duk damuwan duk halinsa da muguntan shi da bakin halin shi ya gama nuna miki shi a wannan shekarun da kuka yi mm. me zai ka miki sabo da baki san shi ba ko a auren bari ki ji namiji duk abin da zai miki wai don ya kara aure dama can yana miki mm. babu wani sabon abu fa dama can yana yin sa halinsa ne duk abin da zaki ga to duk yi shekaru eh na lokaci ba wai na rawan kan amarci ne kwana biyu ne ita ma duka za a zo a shiga layin ai minti nawa ne mm. to kasa hakurin da mata suke na wannan yan mintunan ya wuce ita ma ta zo a fara cin damban da ita mm. sai ki ga mace ta kasa hakuri sai ta ga ai kaman ita an kawo wata za a ce mata yan lele ke kuma a ita cin kashi a kanki. kuma ki duba akwai abin da nake so mata su duba musamman manyan matan da kun haihu yaran ku sun girma sun kai mm. wani taki dan Allah me kike nema a gun namiji me zai baki menene kike nema tun yana da nutsuwarsa da hankalinsa yana ɗanyensa kike tare da shi <laughs> to me kike so ni suna ban mamaki in ga wannan matan da 'ya'yansu mm. zagada zagada wai to me kike so kuma wanda duk wanda aka kawo kalace ne za ta zo ta karba a fara kakkalatawa da ita tun yana ji da karfinsa da komansa kike tare da shi me bai miki ba me bai baki ba me ba ku yi ba kin san fa it is easier said than done <laughs> kima duk bayanin nan da kike yi is because da <laughs> ke <laughs> ba ce na ki bane exactly da ke ne fa da ke haka ba za ki san menene take ko eh, ke ba za ki ce bai taba affecting ina ba tunda da ki sani ba hmm. kin ga anan kishin mu ba ɗaya bane eh hmm. gaskiya maybe na fi ki kishi ne biki ni abinda nake so ma za a dinga kishin da hankali gani zaki ce sai ki faɗa akai kwarai abin da kin kika gani zaki kaman baki gani ba ni in na gani zan ce sai na yi faɗa akai mm. so ita kadai ta san me take ji akan ta ce za ta tsaya dambe da shi su ji ku juna ciwo mm. ko kuma ya kai ga ta fara tunanin suicide ta kashe mm. kanta ko kuma wani abin ta ga gara ta gara fi duk na gane miki duk na gane me kike amma ni kuma na gane fati wani irin hakuri ne kin yi tun da har shekarun ku har yaran ku suka girma ya ba a yanki baki san cewa za a karo mata bane tun ba ma za a karo mata ba karima eh. abin da zaki duba na farko mm. ina son su fahimci abubuwa wurin guda biyu ko uku ya auro ki tun yana yaki kika zo kika hayyafa masa kika kara karfin ki a kula da mm. yaran yaran suka girma kin gama ta kwarkwashewa kin to don Allah in kin fita ina zaki dan ya ba ga ta ba ke kika ce ta yi aure auren kashe wuta ta da shi ba me yi amfani domin in kika duba duk wanda suke wannan da sun fita burinsu kuma wai su ƙara dawowa hmm. kin gane abin da nake so da ki fita ki zo kina cewa ya dawo da ke din me yasa ba za ki zauna ba tuntuni sannan ki duba rayuwanta yanzu ai ba ina ina ina amfani ina amfani ai akwai fitar da mace take daga gidan miji wanda zaki fita na ko oho amma akwai salon fitan da zaki hmm. fita kin san ke ma kanki jidali zaki je ki dauko kanki bai kamata ma ki fara ba hmm. sannan kuma kina da yaran ki gandama dama me zaki fita ki bar ma wata mijinki ki bar ma wata ke da ke aka fara ki yi haƙuri ku ƙare sai ki haƙuri ku kare ki duba shekarunki ya gama karan miki da karfi shekarun din ne ma ni shi ne shekarun nawa inda har like ta kai ya gama shekaru shekaru to ya gama karan miki da karfi ya gama ta farfasa saki na ga na ta ce we go die here ne ya zo ma ta ce ba mace ba oh, go die here ta ce in ma mace ne zai ka sai maza ce ku shige sai na zauna da duk bala'i ka sai ka bar ni eh, me yasa mata ba za su dinga wannan hakurin ana cimma wannan burin ba ana hakura but it's easier said than done mm. karki emphasizing on mata me yasa ba za ku yi haƙurin nan ki zauna ba karki emphasizing on wannan ni a nawa dai kin san me nake ba da shawara a nan karima mm. sorry abinda zan ba shawara a nan in kin san kina da ƙuruciyarki da mm. yaron taki kina fita wani zai dauke da yaran ki yan gudu gudu kanana ki gama lalacewa karfin ki bai amma kin zo ke uwar wani kakar wanci uwar wani kakar wance mm. idan baki nemi guri kin ja kin zauna ba ya zaki ki zauna mm. ƴaƴan ki ma sun ka karfi suna gama makaranta su fara aiki su fara kula da ke mm. to kun zo kun kasa ma yara hankali su fara a'a da baban su za su kula ko da ke za su kula ina za su bi nan za su bi ko ina za su je amma in yaran ku dama yan gudi gudi ne kanana <laughs> mu kuma masu kallon mu yanzu dai za mu dan kara dakatawa kaɗan mu je dan guntun hutu idan muka dawo za mu ci gaba a dakace mu dawowa cikin shirin na mata wanda yake zuwa daga nan kaftan tv hausa muna fatan dai kuna biye da mu kuna jin inda tattaunawar tamu take kasancewa to idan a yanzu fa kuke kasancewa da mu mun riga da mun yi nisa don ko muna rukuni na karshe ne wanda kuma da shi ne za mu haɗa namu ya namu mu ƙara gaba to mu da dawowa barka da dawowa ni dai fa am so shocked ta yarinya mai karanta medicine din nan mm. ai yanzu ni na au labarin na cika ba Allah ni shi ya fi damuna gaskiya gaskiya shi ya fi damuna mm, dan Allah a ba ta shawara ta hakura da wani hakura da aure kar ta je soyayya ta rude ta ta zo ta tana da na nawa medicine fa shekara bakwai mm. wallahi izik ki karatun shekara ba to Allah in ma dai na in Allah sa private university ne bata hadu da asu ba mm. da sauki yawwa an yi shekara goma sha biyar university kuma ki tuna nawa aka kashe mata gaskiya ba karamin kuɗi ba seven years ina karatu mm. wannan wahala ka zo ka ce min in zauna a gida kar in mm. komi for how long gaskiya in kuma ba a yi sa'a ba sai ya je ya ɗauko wata wanda ma ba ma Um, medicine din ba ta yi masa mm. sai phd kuma tana aiki from 6 to 6 mm. ko kuma kira ba ta da ya kawo mata a second wife ke kuma kin zauna gida of your life kin da gargaje ba ki ba. kin san da ma karshe karshe inda labarin zai tsaya kenan namijin za a kai gejin da za a zo wacce tafi za a zo gejin da wannan rules na gidan nan fa za a yi breaking nashi sannan ko kuma an zo an don kofar da ku she will regret this in dai har ta ce akan soyayyen da suke yin nan ba za ta iya rayuwa haka shi yace ba zai iya rayuwa babu ita ba ko kuma dai kawai mu ne in taba jin namiji ya ce shashu ba zan iya rayuwa da su ba za mu yi abin ya ma son ta yadda ita take son shi domin inda yana son ta bare so iyayenta su waste kudin yadda suka yi ba don kudin da suka wai sun sa ta su me yasa shi na shi iyayen za a yi considering ke kuma na iyayen ba za a yi considering iyayen ba ai mu mata da why do we always have to give so much to dangin miji when they mm. give nothing to us, us. abun bai yi ba ai mm. gaskiya ni dai kar ta bar karatun nan <laughs> kar ta bar aikin ta da kuma kar ta doctors ana biyan su da kyau good salary abu ne fa mai kyau fa wuri salarin su fa na eh? daban ne fa wanda ko nawa yake ki ko ni ma ba goyi bayan ta kuma kin ga akwai karancin su ana bukatar su saboda al'umma a yi taimako mm, babu tunda kin ga course ne mai wahala ba kowa ne yake zuwa eh, karanta shi ba ba wahala sa kashe kuɗi ciwo ka karewa yawa suke ga kashe kuɗi kin gani iyaye zaki ga duk wani iyayen da zaki ga ɗansu yake karanta wannan ke ga wahalan da kika sha kai mm. akwai dai matsala ita ma wannan mai kishiya tunda review ake ita ma <laughs> yanzu dai ita ne ita ma ita wacce mm. ta fita wanda ta fita ta dinga addu'a kawai mm. tunda shi ta dawo ya ce shi ba zai mai data ba a aikin kin tunda in kin nuna baki da hankali ai ba namijin da zai mai data aikin yi shirin ya a kace ce ba ta da hankali mm. Fatima sai dai ko ba ta gaya mana abun da yau ba abun da nake son faɗa maybe ba ta faɗa mana menene yake mata ba a gidan shi sa na ce ba shi da sabuwar matansa we can never be a abin da we have not ba ka gidansu daya ba ba gida daya unguwa ba daya ba ko gida daban ba akwai abin da za a kin san me kin san da kanki na gaya miki na gaya muku anan na ce sometimes zaki duba age dinki sometimes ki duba yaranki mm, sometimes sai ki duba tasowar ku da mutum mm. ni yanzu na aure ka misali mun taso muna ta cin wannan gwagwarmaya da gwamnatin da kai har yaran mu sun kai lasi 30 years ko 27 ko 20 eh, an kai wannan karfin ko 25 years haka to me za ki namijin da kika shekara talatin da shi ko mm. me zai me kike so a gurin sa Fatima duk da hakan mm. duk da hakan akwai wani cin fuskan ko kuma wani wulakancin mm, da ƴaƴan ma da kansu in baki fita za su ce ni kam me yasa baki fita ba why did you run for your life in dai ba duka ba akwai wani ba komai akwai ba duka ba komai akwai kika sani ko da duka. ba su sani ba akwai ita ne abin da yake cin mata rai da ta haƙura da shi for how many sai last minute ka zo an zauna fa an zauni ya'ya sun gama girma mm. maybe kuma akwai hakkinta da yake tauye mata da baya iya mata mm. kuma ka je ka ɗauko wata wasu fa ba sa iya fidin su 3 square meals mm-hmm. amma kuma za ku ɗauko wata ku haɗa to ya za ka yi da su to kamar yanzu ne kin ga shawarar da zan bada a nan irin fitan nan in ta kama in kin mm. san da wajen gwara cikin kawai zauna in wajen ya fi ciki eh. in kin san da wajen in kin san in kin fita eh, eh wa ki auna ki gani amma ba ki yi fita amma ya ki san waje in ba ki fita waje a za ki sani no no akwai matan da sun shirya fita wadda kin san na farko kina aikin ki na mhm. biyu in kin da gidan kuma family background za a da ki in kin da gidan kuma ko ba kya aiki akwai mafita sannan akwai mace da kafin ta bar gidan miji ma ta mallaki gidanta na kanta ta mhm. san tana da matsuguni to irin wannan kina ba garaje bane kina da motar ki kina da aikin ki kina da hanyoyin samun kudin ki kina da komai fice ki bashi guri ki ta sabgogin ki kina da wani babban business ɗinki da kike amma ya za ki fita a shekarun ki ki ba gidan kanki mm. kin ga akwai matsala gaskiya akwai matsala ta addu'a kawai in har ba ta da hakkin shi mm. ko yaran ta ma will fight for her za su yi da za su Allah ya daidaita su kawai ya mayar da ita ita ce babu gaskiya to ta sa Allah a ranta kawai ta yi ta ah, addu'a ai da abin da zaki ga ana bin namiji anana miki yana gudu Allah dai ya kyauta mazan nafa suna hakuri da matan ba fa mata kaɗai ke haƙuri da maza ba to Allah ya sa mu <laughs> to bari mu duba wannan ta ce ina da wata kanwa ne wadda ta taɓa aure ta ce yaranta uku suka rabu da uban 'ya'yanta sai ta wani auren shi kuma wanda ta aura matarsa ce ta rasu yana da yara biyar to yanzu ta samu ciki har so biyu yana cewa a zubar saboda wai bai so ya ga tana laulayi tausayi take ba shi Allah sarki bawan Allah mm. <laughs> tausayi take ba shi <laughs> don Allah eh, eh, a ba ta shawara shin bai son haihuwa ne da ita ko kuma san da yake mata ne ya sa kamar yadda yake faɗa yake cewa tana ba shi tausayi bai son yaga tana laulayin ciki wallahi <laughs> to amma ita ma sauki ba ta kawo miki kina wahala ya ce yana jin ki sannan kuma kina so ki kina fa da uku ba ba ki taba haihuwa ba mm. sannan ga liability guda biyar <laughs> yara takwas ba ki kanki fada ba ki hakura amma dai me kun yi aure me yasa yake ci a cire cikin ko dai ba ya ta a zubar da cikin ya ta dinga ci har sau biyar zai ta family planning ne ko kuma aje ana juye wun bai ana da ta sauri juya mahaifa ba ai ana bi nan gaba za ta so me amfani kin gane zubar da ciki kuna nan da aure ba wai kin gane labarin su suna son su tabbatar shin da gaske san da yake mata ne sa ka ko ƴaƴan ne suka ishe shi ƴaƴan sun ishe shi kuma yana santa yara ta takwas <laughs> a yara sun yi yawa sun ishe shi kuma yana son ball field ne kuna amma shi sa Allah wasu matan ma ni nakan ce ba shawara suke nema ba bulala suke ba shawara ba da ni ma a a wannan tana kin zo girman ki a wannan marar da ake ciki musamman kuma kamar da labarin yake nunawa ya hada da nata ya karba ita da kanta fa ta faɗa tana laulayi sosai kuma yana eh. tausayinta a'a kuma cire wannan tsari ne na namiji ba wani tausayi da bai taba haihuwar ba ko mutuwa za ta yi zai ce ta haifa ya san ya taɓa haihuwar ba wani tausayi a laulayi <laughs> kin gane magana gaskiya ita ma hidima ce ta mai yawa eh. <laughs> hidima ce hidima ce kawai ta masa yawa kuma kin ga abin da za a duba mata gaskiya ya kamata su duba mu dai bamu ce wai kar a haihu ba misali amma a dinga duba yanayin kasar hmm. yanayin kasar yanda ya du ya canza abin da abin da abin da <laughs> ne kawai yake damun shi kenan school fees ne da kuɗin cefane to kin gani idan kika duba za ki ga yanayin kasar ya kamata mata su ma su dinga tausayawa maza ta wannan fannin haifa haifan ku zauna ku dinga tsarawa yanda kuma ma baya son cikin me yasa take yin cikin shine na faɗa akwai medical yanda za ku yi da kyau ku daina mm. ba da ba ne yanzu da za ce mai in kun ga uku ya ishe ku magana ma bari ki asibiti a je a yi bari ki jin miki akwai matan da mm. ba fa za su taba wannan planning din ba ni na ga wadda na ci karo da ita mm. hmm. sai kin ga rayuwar fa abin fa ba a cewa komi amma faɗi ake tana wahala tana zubar ana cewa tazaran haihuwa ki planning ɗin nan meme ai ne ina ai da yake mu a gidanmu babanmu ya haife mu ba mu da yawa saboda haka sai mun cika shi da jikoki eh. ai sai mun cika shi da jikoki ai ni mm. ta dauko layin wahala kuma bari ki ji wanda ta haifa ta zube din ma ko makaranta ba sa yi mijin ba zai iya ma dauka ba ke yan makaranta shaka tafin nan ma ta tsakiyar layi kuma take ta su zama eh. almajirai a unguwa su kujina eh. al'umma mm. daga haka a fara eh, shiga mm. shago ana daukan su ana daukan shiga suna nan suna gararan ba amma kuma ita ta ce wai da yake babansu bai yi yara da yawa ba su za su haifa mishi jikoki kaza kaza na zata wani janun me ake cewa take da shi irin dalili irin mai karfi shi oke da yawan aihuwan da kike ta yi ba kanki kike haifa ba oke kina tunanin namiji zai ce miki dakata ne ai ki ji to shi dan amma yana ce ki ji eh, farida da karin duk namijin da zai zo ya ce miki kin ga mu dan takaita haihuwa na wayewa mai son ki nema mhm. kuma mai daukan ɗawainiyar gidansa ne mm. amma wanda ya san bai daukan ma hidimar gidan sakin ki zai ki ta yi ake kika jiyo matsalar ki ce an yawan yawan wahalar ki mm. amma eh ki je ki ta yi kana da ɗaya ma yaya sai shi ta yi amma ita ma bata san ciwon kanta ba bata san ciwon kanta ba mu dinga ba ma kanmu shawara yanzu ke da zaki so in zaki zaki dinga haifa yara da yawa zaki dan ci kwarar san ki fita shi zaki dinga tagin yara guda nawa kina fita da su kina ma son ki fita abu ya gagara tafiya ba zaki je ba dole ki zauna ki zama malaman makaranta a gida ah, to ina ina zaki je za ki kwashi yara yu ko kuma da kun isa guri a ringa gasu na sannan <laughs> babu wanda yake makaranta <laughs> babu wanda yake yake zuwa makaranta kuma ki zo kina irin haihuwan na a kufi a kufi hmm. kin ga ba shi da amfani ya kamata gaskiya su ma mata su duba ita ma wannan da take maganan yar uwarta waye waye su dan dakata kin hmm. gane ba ma su dakata ba fa ta daina hmm. yara takwas <laughs> biyar namijin uku naki ina za ki kai su to al'a ce ba Allah ne mai kawo amma gaskiya suke su su gaskiya ko football team ba kin gane ba ba ba wai ba za a ce ta daina din ba misali a dan ja wani lokaci a jira a gaya abubuwa za su kasance baiwar Allah ta daina ta daina <laughs> wannan zamani yaya takwas gaskiya ta ne ko da mai gidanta <laughs> president ne ta ko buhari yaran shi ba su kai su kai <laughs> takwas president na nigeria to i don't think so malaikai kai ke da ba <laughs> komai ba ki zo kina aifan yara daya biyu uku har takwas haba ta hakura gaskiya to allah ya sa mu dace shi ma mai ba ya so ga kudin pampers yanzu mm. wannan madara abinci ga kuma kin ga kin ga laulayin nan ma za a yi ta zuwa asibiti a yi ta mm. kashe kuɗi ga shi abubuwa irin wanda ci sa'a ba yana kai ta asibitin kashe kashe wani ban yi hada ta da wani tisha da da wani da a ta experiment akan ta ai tashi ta muna sauran lokaci mu shiga labari na gaba ko lokacin yau wato to ba damuwa wannan labarin ta ce kai ta ce suna bukata a tabde cakwakiya ke <laughs> ta ce labari <laughs> ya baki tsoro tun kafin baki ai farko ma kawai ta aka Allah ya kawo mafita <laughs> ta ce tana roƙon addu'ar yan uwa da kuma neman shawara ta ce Allah ya bamu mahaifiya mai son zuciya da son abin duniya mm. ta ce tana da yara maza amma bata damu da yadda suke tiritin matansu ba ta ce amma ga mu nan yaranta mata bata damu da mun yi aure ko ba mu yi ba ita bai dame ta ba ita damuwarta kawai ta samu abin duniya duk wacce saurayinta ke ba da kuɗi to ita ce abin so a wajenta wacce ko ba ta da saurayi ma ba ta da kuɗi hmm. ta ce to wallahi kar ki ga yadda take tiritinin ɗinta za ma ki rantse cewa ba ita ta haife ta ba ta ce ku taya mu da addu'a Allah ya ba mazaje na gari ta ce ma tsoron Allah ya kuma shirya mana iyayenmu ta ce amma suna fama mahaifiyarsu uwa ce addu'an kawai za ta dinga yi hmm. ba yadda kika iya mamanki ce amma kuma ita uwan kuma tana tura yaranta ga halaka hmm. yadda za ta kawo kuɗi shi kike ji da ita me take to ta kawo miki kuɗin waɗansu iyaye ba su ma damu ba ko da me kike yi kawo kuɗin kawai ta shi suke so gaskiya tana tura 'ya'yanta ga halaka hmm. wannan labari bai yi daɗi ba gaskiya bai yi daɗi ba kuma ni na sha jin irin na sha gani ni gaba ɗaya jikin mu yayi sai eh jikin ga ai dun kin ga dun mun dan yi ƙasa mu kanmu mun dan yi ƙasa to mm, ai abu haka baro baro mm. wato kin san ba karamin abin damuwa bane da matsala ya zamana a ce da ya kawo koken mahaifin shi kuma akan abu wanda mara kyau ne wanda abu bai yi ba. Mm -hmm. kai Allah dai ya shirye ta kawai Allah ya shirye mm, ta ya kamata ya sauya mata halarta ki ta mm. fita waje ta dawo da shi kiji ya aka yi aka samu ya baki kuɗi mm. to ah, yanzu kamar yanzu kin ga kamar yanda take cewa kamar yanzu yanda take cewa wanda ba ta bada kuɗi ita ita ce a barban zato kinga ita ma za ta ke kokarin ta fita koya ta samu kuɗi ke ko ma wa ta samu in na sata ne za ta yi sata in ma ma in ma za ta kwanta da su su ba ta duka kai to Allah dai shirya mana zuri'a because she will want to please her mom eh haka ne za so ta yi prison mama kai kai to Allah ya shirye ta ya ganar da ita to malama Farida muna godiya shirin namu zai da sa'aya a nan muna fatan kin ji daɗin kasancewa da <laughs> wani ah, tattaunawa kuma muna fatan nan gaba in mun tura goron gayyata za a zuwa ba mu gudunmuwa masu kallon mu muna fatan dai kuna biye da mu kun dai ji inda tattaunawar ta mu ta kasance a cikin shirin na mata wanda ya zo daga nan kaftan tv hausa gyara kayanka dai ba zai taba zama sauke raba ba haka zalika kukan kurciya jawabi ne kuma mu dai manufar mu har kullum da kuka gama a nan ita ce mu gudu tare mu tsira tare a madadin ne fatima abdullahi nuhu da kuma abokiyar aiki karima manji da kuma bakuwar mu ta yau farida ibrahim lau muke cewa sai an ku.